A yayin da aka shiga goman ƙarshe a watan Ramadana, a yau dandalin VOA ya tattauna da wani limami ne dangane da mahimmancin goman ƙarshe na watan Ramadana, inda ya tsokaci na yadda matasa ke ɗaukan wanka da zumman zuwa sallan tuhajjid. Assalamu alaikum sunana Malam Aliyu Yunus daga masallacin Usman bin Affan kofar gadon kai Kano. To malam menene muhimmancin daren Lailatul Qadr? Daren Lailatul Qadr dare ne da ake samun sa a ɗaya daga cikin kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu labari ya ce ana samun wannan dare a ɗaya daga cikin kwanaki mara a cikin waɗannan kwanaki goma na ƙarshen wata ramadan ma'ana daren 21 daren 23 25 da daren 27 da 29 muhimmancin wannan dare ko shaka babu yana cikin abin da allah ya faɗa a cikin alkur'ani na saukar da sura guda akan wannan dare shine suratul kadri wanda a cikin ta Allah ta'ala yake gaya mana cewa lailatul kadri khairun min alf shahr wanda ya ibada a wannan dare za a bashi lada ninki kamar wanda ya ibada a watanni dubu kusan shekara 83 da ƙari kenan kaga wannan yana nuna muhimmancin wannan dare sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin na Aisha ya ta bayyana mana cewa yakan daina bacci a wannan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan saboda muhimmancin wannan dare da neman daren a cikin waɗannan kwanaki manzan allah yana yin sallah yana ibada ah, a cikin wannan dare yana tarewa a masallaci yana yin itikaf wannan dare ne mai albarka kwarai da gaske Allah ta'ala ya ce salamun hiya hatta matla alfajir dare ne mai aminci har alfajir ya to za ka ga matasanmu sun mai da sallar tuhajid kamar wani waje na baje kolin su da za ka ga suna cin kwalliya domin su haɗu da samari wannan kamar yadda muka sani tahajjudi ibada ce da ake na sallar dare domin neman albarkar da yake cikin daren lailatul kadri na cewa Allah zai gafarta wa mutum dukkan zunubansa da ya gabata to kaga ya kenan abin da suke aikatawa ya ci karo da asalin hikimar ita lailatul qadri nan domin ana zuwa ne a yi ibada a bauta wa Allah don Allah ya yafe zunubai to ta yaya mutum zai je wajen bautar Allah da nufin kuma saba wa Allah domin a ci ado mace ta ci ado ta je wajen sallah haramun ne an hana mace ta ci ado ta je wajen sallah an hana bare kuma a ce ta je ta gamu da eh, saurayi misali kaga wannan sabon Allah ne saboda haka Ah, ina kira ga matasan mu su san muhimmancin wannan dare na cewa ibada ake yi ba waje ne na baje koli na ah, kwalliya da kuma wasa da wargi da kuma bata lokaci ba idan mutum ba zai tsaya ibada ba to gwanda ya kwanta ya bacci shi ya fi masa alkhairi fiye da ya saba wa Allah to wani irin ibada aka fi so musulmi yayi abin da aka fi so musulmi a daren Lailatul Qadri ah, shine ya tsaya ya yi sallah kamar yadda ya zo a cikin hadisi man kama lailatul qadri haka manzo Allah ya ce wanda ya tsaya yi sallah a daren lailatul qadri mutum yana iya karanta alkur'ani yana iya zikiri ibada ake so mutum ya aikata a wannan dare saboda haka ya tsaya ya sallah in ya gaji ya karanta alkur'ani in ya gaji ya ambaci Allah har kafin fitowa alfijir to madalla da fatan al'umma musulmi za su dauki darussa baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.